war haka kuna sauraron shirin labarin matasa mai gabatar muku shirin Aisha hamadu ina tare da Tarnan Fudai Ahmed. Barka da war haka Tarnan. Barka Aisa, kina lafiya? Lafiya lau yau mai muka kamu abokan matasa a cikin wannan sati. To Aisha a labaru wannan lahadin dai muna kayar da abubuwa da yawa kuma masu kayatarwa musamman jawabi akan matasa masu ayyukan zaman kansu da kuma wasu matasa domin kare muhalli. A bangaren lafiyar jiki za mu dauko wani jawabi akan taba shisha da kuma matsalolin da take iya kawo ma matasa sannan za mu kare wa'annan labaru na wannan lahadi kowar gargajiya. To Aisha kamar yadda kika sani wani abu da yake damuwar matasa musamman masu ayyukan zaman kansu shine samo jari. Ko Aisha? Haka ne tarnan don samun mu matasa masu ayyukan zaman kansu jari satin da ya wuce aka yi babban zaman taro a nan birnin Yamai. Sai mu saurari ƙarin bayani tare da Muhammadu. Kaɗan daga cikin manufar ƙungiyar mu shine dafawa masu masana'antu su saba masu masana'antu da suke memba da waɗanda ba su mamba amma mu a wajen mu su ma mambobi ne da ya kamata su haɓaka masana'antunsu saboda ci gaban tattalin arzikin Nijar. A cikin wannan tsari mun zaɓi maudu'i bisa zuba jari. Yaya ya kamata mai kamfani da ya soma ya samu kuɗaɗen shigarwa da zai tafiyar da ayyukansa har ya kai mataki na sama. Aisa a cikin wannan labarun dai muna kaya da wani labari wanda ke a gaskiya labari ne mai ƙayatarwa. Kin sai yanzu a kowace ranar 28 kin watan Nuwamba an karrama wannan rana kamar ranar matasan jam'uriyar Niger inda za a kula da abubuwan da suke damun su kuma da wasu guri da suke dauke da shi ko? Haka ne Tarnau wannan matakin da wata kungiya ce ta shirya shi wanda ake ce makapej. Kin san wannan kungiyar da ake ce makapej akwai wani sakamako da ta bada game da wasu ayyuka da ta yi a kan siyasa da za ta amfani matasa. Domin ƙarin bayani sai mu saurari Zaratu Muhammadu wata matashiya da take jagoranci wata kungiyar matasa a can Tilabiri gafirar da ta yi da nafi Nafisa Adamu Sirfo. Tsari ne wanda ke ba matasa damar su ba da albarkacin bakin su kan yadda za su tafiyar da al'amuran su a matsayin su na matasa. Wannan rana ce ta musamman da aka keɓe domin faɗar albarkacin bakin matasa. Wata dama ce gare mu tun ba da ra'ayoyin namu kan matsalolin da muke fuskanta da ba da shawarwari wanda za su ba mu damar samun mafita. Matsalolin da matasan Tilaberi ke fuskanta sun kaso sun rabu. Na ɗaya rashin aikin yi, na biyu gashi kuma su da kansu ba sa son aikin, na uku suna korafin cewa ƙungiyoyin matasa ba sa damawa da su a cikin batutu wanda suka shahi matasan wato ana ware su. To domin sama ma dukkan matsalolin na matasa mahuta yasa aka tsara wannan cibiyar ta musamman ta musayar ayi a ko ina a cikin jihohin ƙasa. Za mu ci gaba har yanzu dai da batun matasa amma za mu dauko zancen wasu matasa da suka sa kai domin kare muhalli wanda ake cema GVA a ranar Juma'a da ta shude dai su 'yan matasan su yi wani taro domin kara ma juna sani musamman bisa canji yanayi ko? Haka ne tarna a cikin babban taron da aka yi matasa sun halitta wannan taro domin su ba da nasu ra'ayi kuma sun yi shawarwura zuwa ga hukuma. Sai mu saurari ƙarin bayani tare da Fadila da aikin mu Rafika. Lalacewar da canjin yanayi ya haifar don amfani da gurɓataccen makamashi. Mu yi ƙoƙarin ɗaukan dabi'ar hali na gari cikin kula da makamashi da muhalli, ƙarfafa ayyukan shibka itace. Muna miƙa kira ga magabata don canjin yanayin rayuwa, haɓaka da sauƙaƙa damar amfani ga kuzari mai iya sabunta, a dama da matasa cikin duk wani yanke shawara bisa kan al'amuran yanayi. To ai yanzu kuma sai takaitaccen mu na musamman kamar yadda na gaya miki za mu dauko shi akan zancen shan shisha kuma da masololin da take iya kawo ma matasa ko? Haka ne tarnan. Ai ku ne kuka haɗa muna rahoton tare da Abdullahi bisa ga masu shan wannan shisha. Eh haka ne sai a saurari wannan rahoton. Shisha taba ce da ake sha a gargajiyance a kasashen Larabawa. Lamarin shan shisha da 'yanci rani suka kawo a Nijar na haɓaka a cikin al'ummar ƙasar tare da saka matasa cikin haɗarukan rashin lafiya da dama. Rashid Hamza wani matashi ne da ya zukar shisha sosai a birnin Tripoli na kasar Libi kuma aka garzayo da shi gida Nijar cikin gaugawa sanadiyar wani rashin lafiya da shishar ta haddasa masa. Da na sabko da aiki babu abin da ya ka hankali na illa in so shisha. ni ban damu da in ci abinci ba ilfoke dai in zamna in sha shisha bayan abi ya bi kina sai ina jin ka wani kululu cikin ciki na har ya kai dai na kwanta bani da lahiya aka sako ni jirgi aka kawo ni gida aka kama ni asibiti har aka yi mai aiki bayan shinyar da ya samu a asibitin tawa hamza ya samu lafiya ya kuma ce ya bar shisha kwata-kwata inda ma ya ja hankalin matasa da ke shan shishar yanzu haka ina kira da wani ma inda yana da niyya to ya kiyaye da shan wannan shisha saboda gaskiya ni na ga illarta kuma ni dai ko allah kai ni kasar biɗa wannan shisha gaskiya ba ni ba ita. Shisha mai illa ga lafiya tana iya haddasa munanan cututtuka da yawa iri daban-daban ga masu shanta. Dr. Sumana Alfazazi na dauke da karin bayani. Idan mutum yana da tarin fuka yana ƙara ciwo, akwai kuma haɗarin kamuwa da kansa ta huhu, sannan akwai yiwuwar kamuwa da cutar jini da ake cewa hepatitis B. Sannan shisha tana shafar har wanda bai sha idan yana kusa da inda ake shanta. Duka waɗannan abubuwa haɗari ne da shisha take ke haddasawa amma jama'a ba su sani ba. A tawa ɗaya daga cikin shohin Nijar da ke da matasa masu zuwa cirani da yawa hukumomi sun haramta shigo da shishar da kuma shanta. Abubakar Aliyu ne sakataren janar na ma'aikatar magajin garin Tawa. Shan taba shisha kawai sai kara tsunduma matasa cikin zaman kashe wando yake da kuma waɗansu mugayen halaye. Don haka muka ɗauki wani mataki da ke baiwa jama'an tsaro damke masu shan shisha da masu sayar da Eh, shisha vendeur du shisha wani rahoto na cibiyar bincike kan lamarin shan taba tobacco control ya nuna cewa shisha na fitar da sinadarai da ke kafewa cikin huhu fiye da sigari haka zalika kwararrun da suka gudanar da wannan bincike sun bayyana cewa shisha ta fi sigari haɗari har sau biyu Allah sa a ce abin da aka gai amfani ga wannan masu shan shisha za mu shiga cikin wasannin motsa jiki To aisa labaru wasanni na wannan lahadi dai zamu farawa da zancen kokowar galgajiya inda aka yi wasu wasanni sada zumunci iska na 'yan kokowar tera region kintilabiri da kuma na dori ko? Haka ne tarna wanda ya ci takobin da na burkina faso ne bubakar dori. Kungiyar kwallon kafa jam'uriyar Nijar wadda ta sanar da kawo Haruna Dulla a matsayin sabon kocin 'yan wasan maina a prim ko Haruna Dulla ya kai 'yan wasan maina maiya wanda ake cema maina a a kofin cin kasashen Afirka wanda aka yi a shekara ta da goma. sha biyu. Shin akwai wani buri nashi a gaba? Zai fara forar da 'yan wasan na maina prim a rana litinin mai zuwa a can santar technique na feli foot su da 'yan wasan nan za su shiga tankaɗe da rairaye na wasannin shan da za a yi na shekara 2020 kuma da kofin ifowa wanda za a yi a shekara ta 2019. Nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na gode sauraron da kuka yi sati na gaba idan Allah ya kai mu.